sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu mu Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Juma'a bakwai ga watan Yuli na shekarar da da ashirin uku Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. A yau Juma'a shugaba Volodymyr Zelensky ya sake jaddada kiran da a samar ma kasar shi makamai masu cin dogon zango domin kaddamar da hare-hare da kuma kare kasarsa daga dakarun rasha da suka mamaye ta. a jiya alhamis ne dakarun juyin juya hali na iran suka kwace wata tanka a yankin tekun fasha da aka yi zargin tana dauke da man fetur din da aka shigo da shi ta barauniyar hanya a yau juma'a sakatariyar baitul malam amurka janet yellen ta fara ziyarar aiki ta kwanaki hudu a kasar china inda ta yi kiran da a samar da sauye-sauyen kasuwanci a kasar ta biyu a tattalin arziki a duniya inda ta yi gargadin cewa amurka da kawayenta ba za su lamunci abin da ta kira da rashin adalcin china ba a harkokin tattalin arziki a jiya alhamis kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa a Ghana ayyukan haɓaka lambu da al'adun shuke-shuke da koyawa yara sha'awar noma suna ɗaya daga cikin mahimman abubuwa a jagorancin Satcom Africa. Sannan za ku ji cewar masu sha da safaran miyagun ƙwayoyi suna ƙaruwa a Kamaru. Inda hasashe bayyana cewa kashi arba'in cikin ɗari na 'yan Kamaru suna ta'ammali da wannan mummunar ɗabi'ar. Muna tafa da rahoton. Baya ga haka a jamhuriyar Nijar mako guda bayan bayyana sakamakon jaraba ɗaliban da ke neman takardar shaidar kammala karatun tsara fagen shiga jami'a. Gwamnatin ƙasar ta yanke shawarar baiwa wani rukunin ɗalibai damar sake rubuta jarabawar gwajin lissafi sakamakon wasu kurakurai da aka gano a gwajin farko. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafi da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa. sannan za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraro amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labarin duniyar mai karantawa Hauwa Sharif. A yau Juma'a shugaba Volodymyr Zelensky ya sake jaddada kiran da a samar ma kasar shi da makamai masu cin dogon zango domin kadama da hare-hare da kuma kare kasarsa daga dakarun Rasha da suka mamaye ta. Da yake magana a yau Juma'a yayin ziyarar da ya kai a kasar Czech, Zelensky ya ce yana tattaunawa kan tsarin samar da makamai masu cin dogon zango da kawayen kasashe da suka hada da Amurka. Ziyarar da Zelensky ya kai birnin frog. wani sashe ne na ziyarar da yake yi a kasashen ƙetare gabanin taron kungiyar nato da za a yi a mako mai zuwa yayin da ake sa ran zai buƙaci ƙawancin kasashen su shigar da ukraine cikin kungiyar a matsayin mamba kungiyar tarayyar turai ta eu ta bayyana a yau juma'a cewa kasashe mambobinta sun amince su kashe kuɗi dala miliyan 545 domin bunƙasa samar da makamai ga ƙasar ukraine da ma maido da rumbun makamai na mambobinta. gwamnatin shugaba biden na amurka ya duba yiwuwar wato na duba yiwuwar aikiwa da tarin makamai zuwa ukraine domin taimaka mata a yakin da take yi da rasha a cewar hukumomin amurka a wani yunkuri da aka yi na bata wato a wani yunkuri da aka iya bata ran kungiyoyin kare hakkin bil'adama. a jiya alhamis ne dakarun juyin juya halin iran suka kwace wata tanka a yankin tekun fasha da aka yi zargin tana dauke da man fetur din da aka shigo da shi ta barauniyar hanya a yau juma'a kamfanin dillancin labaru na fars ya ce jami'an tsaron juyin juya halin na iran sun kama jirgin dakon man mai dauke da tan 900 da ma'aikata goma sha biyu da aka shigo da shi ta barauniyar hanya karkashin umarnin kotu hukumar sojin ruwan amurka mai lakabin fifth fleet ta sana cikin wata sanarwa da ta fitar cewa kungiyar dakarun juyi jihalin musulunci na iran sun kwace dukin man na kasuwanci ne da karfin tsiya da ta iya yiwuwa ya nemi shiga ya nemi shiga da man fetur din ta barauniyar hanya. a nan take dai ba a sami wani karin bayani kan lamarin ba ofishin rundunar sojin ruwan amurka ta ce ko a farkon wannan makon sai da ta dakatar da iran daga kwace wasu tankokin kasuwanci biyu sojojin ruwan suka ce tankokin suna kan ruwan kasa da kasa ne a lokacin daya a yankin kogin oman ɗayan kuma yana mil 20 da karshen yankin ruwan muscat da oman akan hanyar zuwa yankin kogin arabia. a yau juma'a sakatariyar baitul malin amurka janar yellen ta fara ziyarar aiki na kwanaki hudu a kasar china inda ta yi kiran a samar da sauye-sauyen kasuwanci a kasar ta biyu a tattalin arziki a duniya inda ta yi gargadin cewa amurka da kawayenta ba za su amince wato ba za su lamunci abin da ta kira rashin adalcin china a harkokin tattalin arziki ba da take jawabi a yau juma'a a birnin beijing ga hukumar ciniki da kasuwanci ta amurka da ke china sakatariyar baitul malin ta amurka janet yellen ta ce amurka ba ta neman rarrabewa tsakanin wato baki ɗayan tattalin arzikinta ta ce raba manyan ƙasashen duniyar biyu masu ƙarfin tattalin arziki ba zai yi wa duniya wato ba zai wa tattalin arzikin duniya kyau ba kuma abu ne ma da bai iya ba zai iya yiwuwa a cikin sauki ba a yau juma'a ne kuma aka ake sa ran yalin za ta gana da prime minister wato a yau juma'a ne kuma ake sa ran yalin za ta gana da premium china li da sauran jami'an ƙasar ta china a birnin beijing inda za ta yi jawabi kan raunanuwar dangantaka da ke tsakanin kasashen biyu yalin ta ce shugaba joe biden na amurka ya kudiri aniyar ganin gwamnatinsa ta zurfafa tattaunawa tsakanin ƙasashen biyu kan al'amura daban-daban da za ta mai da hankali a kai a yayin wannan ziyara An jima kaɗan Hauwa Sharif za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Da farko za mu fara da rahotonmu daga Nijar. A Ghana ayyukan haɓaka lambu da al'adun shuke-shuke da koyawa yara sha'awar noma suna ɗaya daga cikin muhimman abubuwa a jagorancin Satcom Africa. Wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas ya aiko mana da ƙarin bayani. sama da shekaru goma kenan bukin gwajin lambu da kuranni ya yi nasarar daga kasar ghana zuwa babban matsayi a fuskan tsabta kiwon lafiya da wadata ko arziki abinda gwajin ya so yi bana shine bayyanar da baiwa da ubangiji allah ya yi wa ghana na huranni da ganyayyaki da kayan lambu yayin da kuma za a waye kan al'umman ghana game da hanyoyi da ke cikin wannan harakar na kasuwanci salon rayuwa da amfani sha'ani na kiwon lafiya Manejan ɗin stratcom african communication mrs sharon enim ta fayyace wasu muhimman abubuwa na gwajin na shekara ta 2023 One important thing that the movement is doing is that we are going to have a stakeholder forum and this is going wani muhimmin abin da ƙungiyar za ta yi ne gabatar da taron mahawara na masu ruwa da tsaki a cikin watan agusta burinmu haɗa kan dukkan masu masu ruwa da tsaki a harkar aikin gona shuke-shuke da kuranni yadda za mu yi musanyar ra'ayoyi tare da ɗaukan shawarar yadda za mu azawa masana'antu harajoji da za su raya mana ƙasar a fafatakar da take yi wurin yaƙi da canjin yanayi babban jami'an zartarwar swatcon africa mrs esther koba ta bayyana da aniyan kungiyar ta lambu da kurannin ghana wurin inganta rayuwa mai ɗori When we started, people said to us outright, this is not going to work because people don't care about flowers, people want money, A lokaci da muka soma mutane na faɗa mana kai tsaye, wannan ba zai yi aiki ba. Dalili shine ba ruwan mutane da huranni, kuɗi mutane ke so, abinci mutane ke nema, saboda haka a matsayin mu babban kamfani na sadarwa mun ka yi wa mu kwalliya muka ce fulawowi wato huranni za su ɗibiya muku abinci kan teburi fulawowi za su zuba muku kuɗi a aljihunku saboda haka jama'a baki ɗaya su kuduci ganin ƙarin ɗiyan ghana sun haɗe wuri ɗaya mutane muna cusa baiwa iri-iri da sha'awa daban-daban a cikin mafarki ɗaya na bari ghana ta ƙara zama koli ƙasa mafi tsabta da cikakken lafiya mafi azurta da kuma uwa uba zama ƙasa mafi kyau Malam Jafar ɗan Kobiya masani ne na kimiyyar huranni tsirrai da sauran shuka ya yi mana ƙarin haske. Ai abu in baka san amfanin shi ba za ka ajiye shi gefe amma in mun dubi amfanin da ke cikin wannan abu na wurin ma lafiyan mutum na farko yawa yawan mu muna ganin kayan fure kaman abu ne kawai da ake ado da shi sosai ado yana cikin abun da ake yi da kayan fure amma akwai abun da muke ce ma depression a hausance shin ce kamar dai bacin rai da ke kama mutum yau kasashen turai da dama suna fama da wannan matsala na depression har yau mu kuma ya kai kanmu magungunan da ake saya ana sha saboda mutum ya samu kwanciyan hankali ba magunguna ne da zaka iya baka ci abinci yau kamar irin rayuwar da muke cikin ga kana tunani ya zaka ci abinci ne ba batun wayannan magunguna ake yi ba to yana cikin ababen da Allah ya sa ma wannan fure yana rage wannan depression mutum sannu sannu zai in ji masu iya magana bai hana tafiya sai dai a jima ba a kai ba radwanallah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka a accra ghana a gaida Ridwan Abbas. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hauwa Sharif da ci gaban labaran duniya. Wata gobara da ta tashi da sanyin safiyar yau Juma'a a wani gidan kula da marasa lafiya a Italiya ta yi sanadiyar mutuwar mutane shida. mata biyar namiji guda kimanin mutane tamanin sun samu raunuka a gobara a yankin kesidai na birnin milan mutanen da ke zaune kusa da ginin sun bayyana cewa sun rika hango mutane da ke zaune a gidan ta taga rike da kyalle a hannunsu suna tushe su daga shakar hayaki tuni dai an fara binciken kan musabbabin tashin gobarar an yi imanin wutar ta tashi ne daga wani daki inda daga bisani ta yadu a jiya alhamis rundunar sashe na dakarun amurka ta faɗa wata sanarwa cewa jiragen saman rasha sun gudanar da wani take-take mai haɗari a kwana biyu a jere inda suke shawagin ganganci dab da inda jiragen amurka marasa matuki ke gudanar da wani aiki kan kungiyar isis a siriya rundunar ta ce mun buƙaci dakarun na rasha da su janye daga wannan wauta da suke yi su kiyaye sau da kafa da ingantacciyar halayya da aka san kwararrun jami'ai da ita domin su mai da hankali ga abin da ke gabansu na jajircewa kan ganin ƙarshen isis sojojin amurka sun ce bayan maga jiragen rasha da ke shawagi dab da jiragen amurka marasa matuki sojojin na rasha sun kuma rika yin wasan wuta kusa da jirage marasa matuki na amurka da hakan ya tilasta wa jirgin amurkan ɗaukar dabarun kaucewa lieutenant general alex grant wake shugaban runduna ta tara na sojin saman amurka da ke yankin gabas ta tsakiya ya ce ko a ranar laraba da ta shige rasha ta yi wani abu makamancin haka ya ce ce ɗaya daga cikin matukin jirgin saman sojan rasha ya yi wani tukin ganganci ta gaban wani jirgin mara matuki na amurka inda ya taɓi farfelar jirgin lamarin da ya haifar da cikas ga mai kula da jirgin a gaida Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin namu inda za mu koma kamaru. Masu sha da safaran miyagun kwayoyi suna kamari a kamaru inda hasashe bayyana cewa kashi arba'in cikin ɗari na 'yan kamaru suna ta'ammali da wannan mummunan ɗabi'ar. Wakiliyar murya Amurka Baimunatu Sadau ta aiko mana da ƙarin bayani. Safarar miyagun kwayoyi ya zama ruwan dare a kasar Kamaru musamman birnin Yawunde babban birnin kasar da aka kama kusan mutane 700 waɗanda ake zargin su da safarar miyagun kwayoyi kuma inda abin ya fi kamari a unguwar Briketere mun tuttuɓi Hajiya Fadimato Audu Yaro yayin da suka haɗa gagarumin taro a unguwar saboda fadakar da kuma jan kunnen matasa Muna cikin al'umma da mafi yawan lamura ba iya magana a kai kuma muna gani kamar yadda matsalar safarar ko shaye-shaye miyagun kwayoyi ke ci gaba da yaduwa. Shine na ce to mai yasa mu matasa ba za mu ɗauki abin a hannunmu ba wajen fadakar da ƙannanmu. watakila iyayenmu suna samun matsala wajen hira da yaransu. Hakan yasa yasa muka tashi tsaye ganin cewa kannanmu suna lallacewa dangane da wannan mummunar cutar. Haka zalika birnin Duwala birnin cinikayya na kasar Kamaru na fama da wannan matsalar na safarar miyagun kwayoyi da shaye-shaye musamman a unguwar New Bell Makiya da garin Bunaberi da ke karamar hukumar Duwala na hudu da kwamandan Jemi da tawagarsa suka yi kutse cikin wannan wannan garin inda suka cimma nasara kama ogan safarar kwayoyin mai suna Pablo wanda aka yankewa hukuncin zaman gidan yari na tsawon watanni takwas amma kuma an same shi cikin gidan shi yana ci gaba da gashi. Kwamandan Jemi Mr. Ona Tangana Zakari ya ce yanzu suka fara aiki. Nous avons donc euh, pu la main Mun kama duk waɗanda suke safarar miyagun ƙwayoyi so goma muka kama daga cikinsu akwai wani eh, mai sunan Gupol wanda yake gidan yare amma yana ci gaba da kasuwancin shi. Mun kama buhun kanabis guda hudu da kunshin kanabis ɗin ashirin pakitin kokain ɗari da takwas pakitin tramadol biyu adduna shida da ƙananan wuƙaƙe biyu na'ura mai ƙwaƙwalwa

kwamandan ya sake jaddada cewa yanzu suka fara aiki domin dakile waɗannan mutane da suke saka rayuwar matasa cikin mahuyincin hali ya kamata mu dinga aiwatar da ayyukan ko da yaushe akai-akai saboda dakile masu safarar miyagun kwayoyin har sai mun ga bayan su Lamarin da yake ɗaure kai sanin cewa ana bi da ƙwayoyin ne ta kan bolar Najeriya da Kamaru har da wasu ƙasashen ma. Maimunatu Sado sashen Hausa na muryar Amurka daga Duwala a ƙasar Kamaru. Madalla a gaida Maimunatu Sado. A jamhuriyar Nijar mako guda bayan da aka bayyana sakamakon jaraba ɗaliban da ke neman takardar shaidar kammala karatun share fagen shiga jami'a. gwamnatin ƙasar ta yanke shawarar baiwa warkunan ɗalibai damar sake rubuta gwajin lissafi mathematics sakamakon wasu kurakurai da aka gano a gwajin farko matakin da masana harkokin ilimi suka yaba da shi duk da yake har yanzu akwai sauran gyara wakilin murya amurka a yamai sulaiman barma ya aiko mana da rahoton taron majalisar ministoci na yammacin wannan alhamis shida ga watan yuli ya sanar cewa kashi 25.23 daga cikin ɗari na ɗalibai ne suka yi nasara a jarabawar baccalaureate da aka rubuta a faɗin nishar a ƙarshen watan Yunin da ya gabata. Da nufin tantance waɗanda suka cancanci samun takardar shaidar kammala karatun share fagen shiga jami'a. wannan na nufin an samu koma bayan da girmansa ya haura kashi uku daga cikin ɗari ina kwatanta da jarabawar 2022 abinda aka dora alhakin faruwarsa kan kurakuran da ke tattare da abubuwan da aka buƙaci ɗaliban rukunin d ko d su rubuta a fannin lissafi wato mathematics mafari kenan shugaba muhammad bazum ya bada umarni a baiwa ɗaliban da abin ya shafa damar sake gwada sa'a a cewar wannan sanarwa da yake bayyana matsayinsa a kan wannan mataki sakataren kungiyar synapses ta malaman sakandare jariri labo ya yaba da shi domin a cewar sa yin haka shine adalci ga ɗalibai da iyayensu abun jinjina mu shugaban kasa ne saboda kukan uwayen yara ne ya ji kukan mu ne ya ji ta kamata ya zama darasi ga masu kula da tsare-tsare eh, na jarabawa kuma ta kamata a ce ma a yi bincike a gani wai menene a baa amma aka samu wanga kurakurai saboda zuzuruntu kuɗi ne aka sa na betulmanin ƙasa ta kamata a ce don ta kamata a ce an hukunta bisa kan wanga abubuwa da yawa ya wakana to ta kamata a ce an hukunta shi dan shi ma shugaban kungiyar voa de nasir saidu na da irin wannan ra'ayi ko da yake ya yi jan hankali akan buƙatar ɗaukar matakai don kada sake tafka kurakuran da aka aikata a baya. Shugaban ƙasa ya saurari al'umma ya saurari yanayi wanda an kai wannan bakaloriya ciki kuma ya ba da biyan bukata ga al'umma haka ake fata ga shugabanni alhamdulillahi masu sauraron kukan al'umma masu ba da biyan bukata idan al'umma suka kuka kuma muna fatan a ɗauki matakai waɗanda wannan da za a yi a yi shi a cikin tsarkakewa kuma a gaba a ɗauki matakin nan da ba za a sake samun irin wayannan kurakurai ba. Ɗalibai shida ne suka rubuta jarabawar bakaloriya a bana sai dai tarin matsalolin da aka ci karo da su ya sa ƙungiyoyin malamai da na kare hakki a fannin ilimi suka yi ta kiraye-kirayen ganin hukumomi sun ɗauki mataki ciki kuwa har da maganar sake duba tafiyar hukumar tsara jarabawar bakaloriya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 akan mita ɗari da da biyu biyar. baya ga haka a kodayaushe ake so za a yi zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar amurka amurka na wannan makon zai ci gaba da tattaunawa ne da mai fashin baki kan harkar siyasar amurka dr nasu damowa dan asalin najeriya mazaunin amurka inda makon da ya gabata muka zanta kan tuhumar tsohon shugaban amurka donald trump da wasu batutuwa da suka shafi masu neman tikitin jam'iyyar republican a zaben 2024 da ke zuwa a wannan makon za mu dora daga inda muka tsaya sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani sunana mahmud lalu kamar da wasu ku suka ji a farkon shirin muna tattaunawa ne da dr nasir damowa dan asalin najeriya mazaunin amurka wanda ke fashin baki kan siyasar amurka inda za mu dora da wannan tambaya ta gaba to dr kwanakin baya mun tattaunawa kan batun shari'a trump eh, kuma sai muka ga ana bayyana cewa za a tuhume shi da eh. duk da cewa suna adawa da shi wajen neman tikitin takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar republican irin su hmm. tsohon gwamnan jihar new jersey chris christie da tsohon mataimakinsa shi trump kenan wato mike pence da sauran hmm. gaggan 'yan jam'iyyar amma sai na ganin da nan sun ɗinke suka haɗe wuri guda suna goya mai baya suna cewa ana mai bita da kullun siyasa ne da aka wato fara tuhumar trump kan wannan abu da ake zargin ya aikata kamar hakan me yake eh. nunawa ga su 'yan jam'iyyar ta republican to abin da kawai mutum zai fahimta a nan ne wato idan ka diba polling da ake yi na eh, ainihin 'yan republicans wasu cikin wa'annan da suka fito wasu suka fi su kaga yan takarar sun kai kamar su tara hmm. ko polin wanda ya kasa kasa ya nuna cewa trump yana da kashi hamsin cikin dari na ainihin republican party waɗanda ke son ke da ra'ayin shi so uh, kowane su da aka lura shine yana gudun ko da a ce kila wani abu ya faru trump din bai tsaya ba suna son to ainihin uh, ƙuri'un waɗannan mutanen nashi mm. to shi yasa kowane suka ga duk da yake kamin uh, a yi wannan abin nan gurfanar da shi gaban kotu da aka yi kanan wannan lokacin zaka ga cewa duk da gwamnan florida yana dan suka te ga mhm. ga jaridu da kuma abin na yada labarai kamar su rediyo da tv duk inda ya samu dama yana suka te amma wani abin na fara akwai sai suka dawo kuma maimakon duk da ke abokin adawa su ne na wannan primary din sai suka dawo suna goyon bayan shi to wannan abu ba wani abu ne kawai suna tsoron fushin ainihin waɗannan ah, masu goyon bayan shi Trump ɗin har yanzu. Mm. Shi yasa kaga suna wannan abin nan. Eh, suna taka tsantsan kenan dai. Suna taka tsantsan kwarai. Eh. A ah, masu fushin baki da dama a nan Amurka na hangen cewa wannan shari'a kusan tana ƙara wa Trump farin jini ne. Ah, kai ma eh. ka amince da haka ko akasin haka? Eh, to suna su ainihin masu goyon bayan shi ka kasan ai um, masu zaɓe a ƙasar China duka ƙasar ce ke zaɓe amma kamin ka fito zaɓe dole sai ka ci primary to mm. su ainihin base din base ban san da ce musu da hausa ba base republican base na na abin na party din na eh, republican wato tushen magoya bayan ita jam'iyyar na'am mm. to sun yi son eh, kashi a kowane lokacin da aka yi wani kirga kusan kashi 80 da wani abu yake da to daga bayan nan ne da wasu suka fito dan rage amma dai har yanzu kaga an ce cikin mutum tara mutum ɗaya yana da kashi hamsin cikin ɗari ai kaga sauran kaɗan kaɗan kawai za su rarraba so gudun hushin nan nasu ga republican party har yanzu na farin jini amma ina idan aka yi ko yanzu nan duk da yake kan lura um, joe biden a uh, polin nashi kuma na eh, eh, yadda mutanen amurka ke son shi yana wajen kashi 42-43 haka cikin ɗari na 'yan amerika ke goyon bayan shi wannan shugaba biden to amma duk da haka nan in yanzu shi trump ne ya tsaya takara za ka ga cewa biden ya ci shi farin jini saboda shi trump waɗanda masu son shi 'yan republican party ne sannan su ainihin 'yan republican party 'yan akwatanta su da sauran masu jefa kura kamar democrat da kuma independence so su ba su ci kashi 33 eh, ba cikin 100 to a dakta za mu dawo kan maganar joe biden na ka taɓo batun shi amma ya zuwa yanzu cikin masu neman tikitin jam'iyyar ta republican wane ne a cikinsu da suka fito yanzu kake ganin zai iya zama babbar barazana ga trump wajen neman tikitin jam'iyyar kamin a yi wannan um, wannan gurfanar da shi aka yi ga kotu Uh, gwamnan florida shine kan gaba wajen duk da shi trump din ya dari cewa shine barazana ga shi to in ka lura suka kowa ba shi ba shi ainihin trump din hmm. duk sauran ma da aka ce uh, wannan uh, scott na south carolina ya fito shi ma neman takara a yana mai fatan alheri hmm. haka ita ma wannan nikki haley ta fito ai shi ita ma abin da yake ce mata kenan amma mm-hmm. wannan yana fitowa to kamin ma ya fito ke suka shi shi eh, eh, wannan eh, ainihin gwamnan florida wato ron desantis kenan Nasir Damowa kenan ɗan Najeriya mazaunin Amurka da ke fashin baki kan siyasar Amurka. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ɗora daga inda muka tsaya. yanzu kan a madadin shi bakon namu da kuma julie nathan's gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa a huta lafiya Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. A yau Juma'a shugaba Volodymyr Zelensky ya sake jaddada kirin da a samar ma a kasar shi makamai masu cin dogon zango domin kaddamar da hare-hare da kuma kare kasarsa daga dakarun Rasha da suka mamaye ta. a jiya alhamis ne dakarun juyin juya halin iran suka kwace wata tanka a yankin tekun fasha da aka yi zargin tana dauke da man fetur din da aka shigo da shi ta barauniyar hanya a yau juma'a kamfanin dillancin labaran na faris ya ce jami'an tsaron juyin juya halin na iran sun kame jirgin dakon man mai dauke da tan tara da ma'aikata sha biyu da aka shigo da shi ta barauniyar hanya karkashin umarnin kotu. a yau juma'a sakatariyar baitul malam amurka janet yellen ta fara ziyara aiki ta kwanaki hudu a kasar china inda ta yi kiran a samar da sauye-sauyen kasuwanci a kasar ta biyu a tattalin arziki a duniya inda ta yi gargadin cewa To masu sauraron mu da haka muka ta karshen shirin namu sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chad wanda daidai da takwas da rabi agogon GMT da Ghana. za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Hauwa Sharif wadda ta taya ni gabatar da shirin da wanda ya ba da umarni wato Des. Da ma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri ku huta lafiya.